الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر كبير kuma waɗanda suka kafirce wa Allah don biyayya ga shaidan suna da azaba mai ƙarfi waɗanda ko suka yi imani da Allah kuma suka yi ayyuka nagari suna da gafarar zunubansu daga Allah kuma suna da lada mai girma daga gare shi shine aljanna